الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويكفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدساتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فيا أمة الإسلام اليوم اجتمع لنا عيدان عيد الفطر وعيد الجمعه ذلك من نعمة الله وفضله علينا العيد هو الابتسامة الطيبة العيد هو الكلمة الرقيقة الجميلة العيد هو المصافحة الحارة الصادقة العيد هو المعانقة التي تذيب الحواجز وتطوي المسافات وتزيل الحدود العيد هو القلوب التي تتعلم كيف تصفى وتتعلم كيف تحمل المعاني الإيجابية العيد هي روح التي تضمننا جميعا وتذكرنا بالإخاء والمحبة والوحدة العيد يا عباد الله فيه مظاهر للفرح الكثير يختلط عليه أحيانا بين روح الإيمانية العابقة من رمضان الكريم لكن يريد أن يفرح بل نفرح بإتمام العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون إيدنا وتصفية النفوس يا عباد الله فالإيد سعادة فيه تجدد مآنٍ نتصافه في تتصافه فيه الأيدي البيضاء وتقال فيه أثرات الأقربين وتعفو النفوس عنده عن ذنوب المخطئين كل صديق بصديقه فرح وكل محب بحبيبه سعيد كان ميقات لزوال الخصومه وتلاقي البعداء وتواصل المنقطعين فهو بحق يوم المحبة والصفاء وتبقى نفوسنا قد علاها ألم خطيئة الغير في حقها وسكن فؤادها جرح قريبها أو صديقها الذي لم يراعي حرمة الميثاق ويقرر كل متخاسم أن هذا جره لا يندمل وخطأ لا يمكن أن يغتفر وتكون القطيعة ويحل الحجران وتمر السنوات وتتوالى الأعوام ما بين تلك القطيئة وذلك الهجران فلا النفوس تهدى ولا الآلام تنقطع يأتي العيد حاملا معه السعادة لكل من كان بينه وبين أخيه خصومة وتقبل هذه المناسبة لتغسل القلوب من آثار ذلك التنافر ويتذكر عظيم الأجر من الرحمن حين يقرأ قول الكريم المتعال فمن عفا وأصلح فأجره على الله فيرجو الأجر من ربه ويتلو قوله تعالى وليعفوا وليصفهوا ألا تحبون أن يكفر الله لكم والله غفور رحيم فيحب أن يكفر الله له وربما نادته فطرة الخير في نفسه للقاء من خاصمه فيأتيه شيطانه ويوهمه أن هذا ذلة فيصبح له هذا الوهم حديث نبيه عليه الصلاة والسلام وما زاد الله عبدا بعفو إلا إذا أخرجه إمام مسلم أن خلق الرحمة في النفس منة من الله تعالى يجعلها في قلوب من شاء من عباده الرحماء العبد العيد حضر أيها المتخاتم ومناسبة الفرح حلت يا ما يا من لا زلت مهاجرا وكلنا على يقين بطهارة نفسك وسمو خلقك وإنك واجب في التواصل فهل تجعل هذه المناسبة فرصة لنيل رضا ربك وسعادة إخوانك ومن حولك ومناسبة كريمة للقاء كل قريب لك رحم الله قلبا تطهر اليوم ونفسا عفت وسمحت ويدا للمصافحة مدت ورجالا ونساء سعوا في الإسلام عباد الله الإسلام يهنئنا بالعيد ولا بد أن نهنئ أنفسنا بأنفسنا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا رجعوا من صلاة العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم فها نحن نقولها الآن تقبل الله منا ومنكم قال أحمد بن حنبل بإسناد جيد وجاء صلى الله عليه وسلم وآله إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض تقبل الله منا ومنكم وسئل مالك رحمه الله أن يكره للرجل أن يقول لأخيه إذا انصرف من العيد تقبل الله منا ومنك وغفر الله لنا ولك ويرد عليه أخوه مثل ذلك قال لا يكره ذكره صاحب المنتقى وفي سؤالات أبي داود قال أبو داود رحمه الله سمعت أحمد سئل عن قوم قيل لهم يوم العيد تقبل الله منا ومنكم قال أرجو ألا يكون به بأس وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في الفتاوى الكبرى هل التهنئة بالعيد وما يجري على ألسنة الناس عيدك مبارك وما أشبه هل له أصل في الشريعة أم لا؟ وإذا كان له أصل في الشريعة فما الذي يقال فأجاب رحمه الله أما التهنئة يوم العيد يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد صلاة العيد تقبل الله منا ومنك وأحاله الله عليك ونحو ذلك فهذا قد روي عن طائفة من الصحابة أنهم كانوا يفعلونه ورخص فيه ورخص فيه الأئمة كأحمد وغيره لكن قال أحمد أنا لا أبتدئ أحدا فإن ابتدعني أحد أجبت وذلك لأن جواب التحية واجب والله أعلم وسئل الشيخ بن أفيم رحمه الله ما حكم التهنئة بالعيد وهل لها صيغة معينة فأجاب رحمه الله التهنئة بالعيد جائزة وليس لها تهنئة مخصوصة بل ما اعتاده الناس فهو جائز ما لم يكن إثما عباد الله هناك أخطاء التي يرتكبها بعض الناس في العيد أو في أيام العيد منها اعتقاد البعض مشروعية إحياء ليلة العيد نعم يا عباد الله يقول العلماء وهذا من البدع المحدثة التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما روي في ذلك حديث ضعيف من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب وهذا حديث لا يصح كما قال أصحاب الحديث جاء من طريقين أحدهما موضوع والآخر ضعيف جدا كما في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة للإمام الألباني فلا يشرع تخصيص ليلة العيد بالقيام من بين سائر الليالي بخلاف من كان عادته القيام في غيرها فلا حرج أن يقوم ليلة العيد ومنها زيارة المقابر في يومي العيدين وهذا مع مناقضته لمقصود العيد وشعاره من البشر والفرح والسرور وشعاره من البشر والفرح والسرور ومخالفته هدي النبي صلى الله عليه وسلم وفعل السلف فإنه يدخل في أموم نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور عيدا إذ إن قصدها في أوقات معينة ومواسم معروفة من معاني اتخاذها عيدا كما ذكر ذلك أهل العلم وقد جاء هذا في أحكام الجنائز وبدعها للألباني ومنها تضيء الجماعة والنوم عن الصلوات إن مما يؤسف أن ترى بعض المسلمين وقد أضاء صلاته وترك الجماعة وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر أخرجه إمام الترمذي والنسائي وصححه الإمام الألباني ومنها اختلاط النساء بالرجال في المصلى والشوارع وغير ذلك ومزاحمتهن الرجال فيها وفي ذلك فتنة عظيمة وخطر كبير والواجب تحذير النساء والرجال من ذلك واتخاذ التدابير اللازمة لمنع ذلك ما أمكن كما ينبغي على الرجال والشباب عدم الانصراف من المصلى أو المسجد إلا بعد تمام انصرافهن ومنها خروج بعض النساء متأطعات متجملات سافرات وهذا مما عمت به البلوى أجارنا الله وتهاون به الناس والله المستعان حتى إن بعض النساء هداهن الله إذا خرجن للمساجد للتراويح أو صلاة العيد أو غير ذلك فإنها تتجمل بأبحى الثياب وأجمل الأطياب وقد قال عليه الصلاة والسلام أيما امرأة استأطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية رواه النسائي والترمذي وحسنه الإمام الألباني فعلى الأولياء خصوصا أولياء النساء أن يتقوا الله في من تحت أيديهم وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم من القوامة لأن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض ومن المفاسد الاستماع إلى الجناء المحرم والاحتفالات الماجنة والنزهات الفاسقة نعم إنه من المنكرات التي عمت وطمت في هذا الزمن الموثيق والطرب وقد انتشرت انتشارا كبيرا وتهاون الناس في أمرها فهي في التلفاز والإذاعة والسيارات والبيت والأسواق ولا حول ولا قوة إلا بالله بل إن الجوالات لم تسلم من هذا الشر ومن هذا المنكر فها هي الشركات تتنافس في وضع أحدث النجمات الموسيقية في الجوال فوصل الجناء عن طريقها حتى إلى المساجد والعياذ بالله وهذا من البلاء العظيم والشر الجسيم أن تسمع الموثيق في بيوت الله جل جلاله وهذا مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم ليكونن من أمتي أقوام يستحرلون الحر والحرير والخمر والمآذب أخرجه الإمام مسلم عباد الله فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واستغفروا ربكم إنه كان غفارا وتوبوا إليه توبة نصوحا لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يذيب عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين أما بعد فيا أمة الإسلام كيف كان حال السلف الصالح مع الإيد إن وداع هذا الشهر يعني شهر رمضان ليهيج في النفس الأحزان لقد كان أسلافنا يظهرون سلوكا رائعا مع هذا الشهر المبارك حتى قبل أن يدخل عليهم إذ كانوا يدعون الله ستة أشهر أن يبلغهم شهر رمضان ثم يدعون الله ستة أشهر أن يتقبله منهم وكانوا يحرصون على أن يوصي بعضهم بعضا على أن يوصي بعضهم بعضا على الاستمرار في الطاعة على مدار العام خرج عمر بن عبد العزيز رحمه الله في عيد الفطر فقال في خطبته أيها الناس إنكم سمتم لله ثلاثين يوما وقمتم ثلاثين ليلة وخرجتم اليوم تطلبون من الله أن يتقبل منكم ورأى وهب بن الورد قوما يضحكون في يوم العيد فقال إن كان هؤلاء تقبل منهم صيامهم فماذا أو فما هذا عمل الشاكرين وإن كان لم يتقبل منهم صيامهم فما هذا فعل الخائفين أيها الأخ الكريم انظر إلى أسلافك كيف كان حالهم عند خروج رمضان وكيف كان حزنهم على فراق هذا الشهر المبارك ولك فيهم أسوة فاجتهد في هذا الشهر وليكن هذا الاجتهاد مؤثرا فيك في بقية أمرك وصل نفسك سؤالا ماذا استفدت من رمضان وهل أحدث رمضان تغييرا في نفسك وسلوكك أسأل الله جل جلاله أن يتقبل منا جميعا وأن يزين الإيمان في قلوبنا وأن يكره منها الكفر والفسوق والإتيان وأن يجعلنا من الراشدين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائدين واحفظنا بالإسلام راجدين ولا تقلد علينا عدوا ولا حاسدا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أعد لنا عيدا مرات عديدا مملوءا بالإيمان والطاعة اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته والميامين الميامين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم ألهمنا الصواب وجنبنا الأخطاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau ɗaya ga watan shawwal hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tara, dacewa da sha biyar ga watan shida miladiya ta annabi isa alaihi salam shida. yau Allah ya mana ni'ima da haduwan idi biyu ƙaramar sallah da idi na juma'a Allah mun gode ma wannan ni'ima taka Allah ka sa rahama a cikin rayuwar mu baki ɗayarta ya jama'an musulmi idi walwala ne da nishadi da jin daɗi da sakin fuska da fitar da kalmomi masu kyan gaske masu taushi gare mu ga 'yan uwanmu idi kalma ce wanda take nuna soyayya a yi musabaha ta gaskiya hannu ya haɗu zukata su haɗe idi wata haɗuwa ce wanda take narka dukkan wani shinge tsakaninka da ɗan uwanka wanda ba kwa ga maciji idi yana tattara zukata yanda za ta san ma'anar idi shine aikata wasu abubuwa muhimmai masu amfani gare mu ga 'yan uwanmu idi yana tattara zukatanmu a wajen 'yan uwantaka da soyayya da haɗin kai idi wani mazhar ne wato wani irin yanayi ne wanda yake zukatanmu takan kullu da watan da ya gabata na ramadan mai ƙanshin turaren da babu kamarsa domin mai farin ciki mai munna bisa cika wani nau'in ibada mai daraja da Allah ya umarce mu kamar yadda ayar bakara ta 185 take cewa ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون don ku zan masu kabar bari masu godiya ga shiryar wanda Allah ya shiryar da ku Allah ka samu cikinsu jama'an musulmi idinmu na musulunci yakan tsarkake zukata ne idi sa'ada ce idi yana jaddada ma'anoni masu yawan gaske na kusanta mu da junanmu da yafiya a tsakaninmu da afuwa a tsakaninmu a kwarakwaran da aka yi mana baya idi yana sa zukatan muminai ta cika da farin ciki ta cika da soyayya ɗan uwa na son ɗan uwansa kuma lokaci ne na gushewan husuma da rashin fahimta da gamuwa da masoya na kusa da nesa wanda da an yanke ba a saduwa jama'an musulmi idi wani irin nau'in rayuwa ce wanda ake son haƙƙin ɗan uwanka ya zan shi ya mamaye zuciyarka ka sami natsuwa a cikinta kana kusanto da kanka ga ‘yan uwanka, kana kiyaye alfarmansu da huruminsu, da alkawulan da ke tsakaninku, kana yanke duk wani gaba da ƙiyayya tsohuwa da sabuwa wanda ta gudana, kana gafata duk wani kuskure da aka yi maka, kai ma a gafarta maka. Tsawon gaban nan. wanda aka ɗauki shekaru ana yi a yau sai a gusar da shi zuciya ta natsu damuwa ya kau jama'an musulmi haka idi ke ɗauke da wannan saƙo ga wanda ya fahimce shi ya zan tsakaninka da 'yan uwanka musulmi ba kallon kallo mummuna munasaba ce wanda ake so mu wanke zukatanmu barin dattin zunubi mabambanta duk wani asar wanda yake mummuna mu kau da shi kullum rinka tuna zancen Allah mai rahama mai jin kai a inda yake cewa faman afa wa aslaha fa ajruhu ala Allah wanda diye ma dan uwansa afwa ya kyautata tsakani to sakamakon na wajen Allah Allah ya alkawalin zai bashi sakamako daga Allah kuwa ya wuce zaton mai tsammani sai kaga bawa yana fatan wannan sakamako daga ubangijinsa yana yafiya ga bayin Allah kamar yadda wata aya take cewa umunni take bamu wal waliyafu wal ala tuhibuna an Allahu lakum wallahu ghafurur rahim a yafi a kau da kai a yi rangwame a rungumi juna a yan uwantaka kuma kuna da laifuffuka masu tarin yawa ba ku san Allah ya gafarta muku ya yafe muku Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kai daga nan sai ka gabawa ba abinda yake so sai ya yafe ma dan uwansa hatta wasu haƙoƙin nasa da yake kan dan uwansa sai ce na yafe maka kai da yawa ma aikin alkhairi kan kira ka ana neman ka da rahaman Allah sai shedan ya zo shedaninka ya rinka sa maka wasu wasi yana sa maka dimuwa yana cewa in ka yafe ka zama kaskantacce in kai afuwa kai za a raina nuna matsayinka gwada mashi ya yi kaɗan ya tsararo الشيطان يئدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء kai a matsayinka na musulmi sai ka tuna zancen Allah subhanahu wa ta'ala ko kuma zancen manzan Allah sallallahu alaihi sai hankalinka ya dawo jikinka ka tuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa ma za da Allahu abdan bi afwin illa izza ba abin da ke ƙara ma bawa ma daman yi afuwa face ɗaukaka da daraja da girma musulmi ya ruwaito shi jama'an musulmi ɗabi'a ta rahama mutura ta a cikin zukatanmu baiwa ce wadda babu kamar ta ga wanda Allah ya yi masa ya jama'an musulmi rahaman Allah na sa ta a zuciyar wadda ya so cikin bayinsa to ga fa'idi ya iso ya wanda kake fada da wani ko gaba wannan munasabar ta a ƙaurake ma gaba ne ba a ƙaurake ma 'yan uwantaka ba gaba ɗayanmu muna da yaƙini cewa zukatanmu sun tsarkaka cikin ramadana ɗabi'unmu sun ƙara bunƙasa kyawawa a ramadana yanzu muna fatan haɗin kanmu ne da taimakon junanmu da bunne duk wani ta'addanci da gaba da ƙiyayya shin wannan munasaba ta mu ba ma yi amfani da ita wajen neman yardan mahalicinmu ba da sa'ada ga 'yan uwanmu da kwanciyar hankalinsu da jin daɗinsu wannan munasaba ce wanda mu ma muna fatan kusantuwa da rahaman Allah Allah ya ji kan wanda zuciyarsa ta tsarkaka wannan yini Allah ya ji kan wanda ya kama hannunsa barin sharhi ya miƙa ta wajen alhairi matanmu da mazanmu a yi ƙoƙari a dage a aikata abin da yake zai zama alhairi duniyanmu da kiyamanmu habban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun kasance in sun dawo idi sashin suna masashi munna sukan ce taqabbalallahu minna wa minkum imamu ahmad imamu sunnati wal jama'a ya ce istinadin wannan ruwaya yana da kyau ƙwarai da gaske kamar yadda ya zo cikin aljauharin naƙi, hashiya ne na imamul baihaqi sa'annan ya zo cikin alfat kuma akwai ruwayoyi da dama ba sai mun ta faɗi ba hatta su'alat na abi dawud Allah ya ji kansa yana cewa na ji imamu Ahmad an tambaye shi game da al'umma wanda za a rinka gaya ma junan su ranar sallah taqabbalallahu minna wa minkum qala arju Allah ya kuna bihi ba ina fatan wannan ba wani aibi a ciki shehul islam bin Taimiyya, cikin alfatawal kubra juz'i na biyu shafi na 228 an tambaye shi shin yin majuna munna a ranan idi da abin da yake gudana a harshen al'umma wani ya ce iduka mubarak ko wani abu mai kama da wannan yana da asali a shari'a ko babu in yana da asali a shari'a me za ka ce rahimahullahu ya ansa kamar haka yin majuna munna ranar idi يقول بعضهم لبعض إذا لقيه بعد الصلاة تقبل الله منا ومنكم كو أحاله الله عليك ko makamancin haka ce an ruwaito daga wasu jama'a cikin sahabbai suna hakan kuma an yi rangwame da yin hakan daga cikin waɗanda suka yi bayani akwai imamu ahmad da wasu malamai amma imamu ahmad yana cewa ni ba zan soma ba in an mun sai na ansa domin mai da gaisuwa wajibi ne wallahu a'lam shine amsansa Sheikh bin Usaimin shi ma an masa irin wannan tabbaya sai ya ce a ta hani a ja'iza a gaishe da juna a ma juna munna ja'izi ne halal kenan walaisa laha ta hani kuma ba a ce sai kala kaza ba bal ma'ata da hunna su fahuwa ja'iz malam yakun isman kowane gari kowane wace al'umma da yanda suka saba gaishe da junansu ma daman ba akwai wata kalma ta haramun ba halas ne kowa yema kowa munna da zuwan idi jama'an musulmi akwai wasu abubuwa da ya kamata a nisance su a lokacin bukukuwan idi daga ciki tun daren idi wasu ke saba shari'a akwai masu itikadi cewa sallan a raya dare a kwana ana sallah shi ma ibada ce yana liƙe da idi wato raya daren idi malamai suna cewa bid'a ce muhdasa bai tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi sallam ba hadisin da aka ruwaito akai yana da rauni matuka wanda wai ake cewa من أحيا ليلة العيد لم يمت قلبه يوم تموت القلوب daren يا راية درن عيدي زكي يسب ذات موت ولوك تشند زكاة سوراتك متوى wannan hadisi bai inganta ba wasu suna cewa maudu'i ne wasu malaman kuma suna cewa raunin nashi ya isa imamul albani ya ambaci wannan cikin silsila na ahadis abda'ifa wal maudu'a sannan ba a keɓance wani dare na lailatul eid sai fa sallolin da ka saba kana yi a kowane dare kana ci gaba da abinka ko yaya kuma kazan kana yi akwai masu ziyartar makabarta a lokacin idi kaga sun in ilabi. shi makabarta akan je ne a damu a tuna lahira sannan a ga aboki a ciki a ce ni ma gani nan zuwa to idi kuma ranar farin ciki ne sannan banna na biyu shine in an mai da idi ana ziyartar makabarta shi ma an mai da shi idi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana imamul albani ya wannan bayani cikin ahkamul jana'iz wa bid'ah sannan abu na uku wasu sukan amfani da idi wani na nan na ta kwasa yana shara barci. har a gama juma'a dama ba masallacin da ake budewa a hamsin salawati yanzu a duniyar musulunci to wani sai ya tabbaci la'asar ma ba zai je yi ba ba zai je ba wannan yana daga cikin sakaci wanda shari'a tana Allah wadai da mai yin haka kada mu manta ya jama'an musulmi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu muhimmancin sallah har yana cewa al'ahadul ladhi bainana wa bainahumus salat faman tarakaha faqad kafara bambancin mu da wanda ba mu ba sai da sallah wanda ya ba sallah ya kafita nasa'i da imamu tirmizi suka ruwaito imamu albani ya inganta shi na daga ciki ya tsakanin mata da maza a masallacin idi ne ko a masallacin hamsu salawati ne ko a titi ne to bikin sallah dai mun ga yanda mata ka ga mace ta haɗa zufa tana bin kwankwason namiji wai za a ga mai gari wannan haramun ne haramun ne mai girman gaske hadisai sun hana haɗuwan maza da mata domin akwai fitina a ciki ba ɗan kaɗan ba mata haftu ba a di fitinatan a zahun alar rijali minan nisa sannan a irin wannan rane ku don allah mu kwaɓi iyalanmu da 'ya'yanmu da yawa mata sukan fita sun caɓa ado tankan tsirara ko dai kayan da aka sa huje-huje gare shi ko yana da laushin da ke nuna jiki ko kuma an manne shi a ɗinki kowace gaba ha halitta kana gani wannan haramun ne haramun ne wasu kuma su fesa turare mai ƙanshi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayyuma ma'atin istat ista'atarat famarat ala qaumin li yajidu min fa hiya zaniya duk matan da ta caba ado ta fesa turare ta fita mutane dan su ji kanshi mazinaciya ce na sa'i da imamu tirmidhi albaniya kyautata shi don haka sai mun tsaye game da mu da matanmu alkur'ani ya karantar da mu a rijalu qawwamuna 'ala nisa bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'd to yanzu shi kuma wani ya samu fagen ɓata 'ya'yan mutane a fati ko fikinik ka ɗibi 'ya'yan mutane ka kai daji kana lalata da su za ka so a yi da uwanka ko da 'ya cikinka mu faji tsoron Allah wasu kuma na nan an yi alkawali budurwarsu za ta same shi haɗaki hashin fiɗa ya canza saboda zai yi baƙuwa za ka so a ce mahaifiyarka ce za ka je gidan wani ana bukin sallah ya lalata ta ko ‘yar cikinka za ka so jama'a mu ji tsoron Allah wannan lokaci ba lokacin munanan ayyuka ba ne sai dai ya yi yawa Allah ka kare mu kiɗa da waƙa da rawa da juyi da cashewa yana yawa a irin wannan lokaci kuma ‘ya'yanmu musulmi la haula wala quwwata illa billah mu kula ya jama'an musulmi hankan kidan nan da waka ya zama mana matsala a talabijin a gidajen rediyo a motocinmu a kasuwanmu hatta wayar hannunmu kai hatta a masallatanmu liman na karanta fatiha sai ka ji kawai jita ta tashi jama'an musulmi ina zamu a masallaci da a rikita liman in bai sa'a ba ya yi ribas ya sake karanta abin da ya karanta ko ya rikice gaba ɗaya ganga a masallaci ana talla jama'a sai an kula da wayan hannu Allah ka kare mu yaya salaf salih suka kasance game da idi sukan tunanin inda suka fito ramadana sukan nuna damuwa ko Allah ya anshi aikinsu ko bai amsa ba sun kasance suna addu'a ga Allah wata shida Allah ya kai su wata Ramadana Ramadana na wucewa sai ta addu'an wata shida Allah ya anshi ayyukansu saboda tsabagen san Allah da fatan rahamarsa da tsoron azabarsa kuma Ramadana na wucewa darussan Ramadana sukan ci gaba da shi ne wajen ɗa'a ga Ubangijinsu a tsawon shekara shi yasa Umar ɗan Abdulaziz. wata hana ya fito zai sallan idi karamar sallan nan da muka yi a cikin hudubansa ya ce ayyuhan nasu innakum sumtum lillahi na yauma wa salasi na laila jama'an musulmi kun yi azumi kwana talatin kun qiyamul laili kwana talatin wa kharajtumul yawma tatlubuna min Allahi an yataqabbala minkum yau kun fito kuna neman Allah ya anshi aikin to ko zai ansa ko ba zai ansa ba sani na ga Allah amma muna kyautata zato Allah ya an mana namu to jama'an musulmi a takaice kwarai haka suka kasance a ramadana da bayan ramadana da shagalinsu na idi kullum suna bakin cikin rabuwa da ramadana suna ijtihadi iya iyawansu a abin da ya saura muna fatan Allah ka ba mu ikon koyi da su ka raba mu da dukkan abin da zai raba mu da hanyar su ka yafe mana ka gafata mana ka ji kanmu ka ba marasa mu lafiya mu ma da muke tsayen muke kara kaina Allah ka fi mu sanin cututtukan da ke jikunanmu ƙanana da manya muna kaskantar da kai game ka Allah ka raba mu da dukkan cutar da ke jikinmu ya Allah ka raba mu da cutar rashin zaman lafiya ka raba mu da cutar rashin lafiya ka raba mu da cutar rashin abin da lafiya za ta ci na halal Allah ka maimaita mana idi maratan adida Allah muna roƙonka ka maimaita mana na shekaru aru aru muna cike da ƙarin imani da kuma aiki na gari Allah ka sa mu ya fi yau ɗinmu kyau ga mu da rahamarka ya gafur ya wadud ya zal arshil majid ya fa'alin lima yurid muna idin nan wasu fana nan a gadon asibiti wani na shimfiɗan shi a gida asibitin ya gagara Allah ka dubi bayan ka kai masu rahama ‘yan uwanmu da suke fama da fitina a zamfara da binnin gwari da wasu wurare ya Allah muna roƙonka ka yaye masu wannan fitina Allah kada ka jarrabe mu da wannan bala'i masu wannan fitina ya Allah Allah kai mana maganin su in baka kaddara shiryarsu ba Allah ka hutar da mu barin fitinar su, Allah kai kai mu kai su Allah kana da iko akan kowa domin fa'alin lima yuridu ne kake Allah ka juya musu fitinarsu a kansu ka sanya da'iratar sau'i ta sauka a farfajiyarsu mu kuma ka kare mu barin fitinarsu Allah muna roƙonka ka ji kan iyayenmu da iyayensu malamanmu da malamansu in mutuwanmu ta zo Allah ka sa mu ta karke la ilaha illallah muhammadun rasulullahi sallallahu alaihi sallam. وقوموا إلى الصلاة يغفر الله لنا جميعا Thank you.